أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato 1437 yayin da ya daidai da sha ainihin wato 22 ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a wannan ainihin wato layi namu na Hausa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin ainihin wato alkur'ani don haka mun dawo da mun ci gaba da gabatar da tafsirin Alƙur'ani, muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira muna cikin suratun nisa'i mun tsaya a aya ta sha takwas za mu tashi a aya ta sha tara kafin wannan lokacin wato akwai asusun marayu da muka faɗa wanda ke ja'iz wani bawan Allah ya turo naira dubu biyar sunan samalan adamu ko malama adama mace ce Allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alheri sai wani malam abdullahi masanawa ko shi ma ya turo naira dubu goma a cikin wannan asusu na marayu Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri naka akan namba ɗin kamar yadda aka sani sifili guda hudu ne wato 0000 sai 18 sai 4 sai 66 sai 5 wato sifili sifili sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida biyar account name din shine masjidu ahlul baiti wa sahaba sunan banki kuma shine jaiz bank Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimaka je mun tsaya aya ta za zamu tashi aya ta tara shine ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha a'udhu billahi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani la yahillu bai dace ba lakum gare ku an tarisun nisa'a ku gaji mata karhanta hanyar tilas wala hunna kada kuma ku kuntata musu litazhabu domin ku karbe ku tafiyar da bi ba'di isashan ma hunna abinda kuka dauka kuka ba su na sadaki Allah ta'ala yake cewa illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha wacce take bayyananniya wa ashiruhunna lalle ku yi mu'amala da mata bil ma'ruf mu'amala mai kyau wacce ta dace da shari'a fa in karihtumuhunna idan kuka ki mata akan wata ɗabi'a da suke da ita mara kyau fa asatu su da yawa yakan kasance an taka rahushe, shi a mutum yakan kyamaci abu amma wa yaji alallahu fihi khairan kasira kuma Allah madaukakin sarki ya kawo alheri mai tarin yawa ya sa a kansa ya tabbata sababin saukar wannan aya malamin suka ce nazalat fi ahlil madinati ta sauka akan mutanen madina mutanen madina kanu sun kasance fil jahiliyati wa fi awwalil islam a cikin jahiliya da farkon musulunci idan matar rajulu idan mutum ya mutu wa lahu imra'atun yana da mata ja'a ibnuhu min gairiha aw qaribuhu min asabatihi sai wani ɗaya wanda ba ita ta haifa ba ko wani wanda yake kusanci da shi fa alqa thawbahu ala tilkal mar'a ala tibaiha sai ya ɗauki wato tifafan sai jefa akan ita wannan matar fasara a haƙƙa biha min nafsihi wa min gairihi idan ya ɗauki tufafin shi ya jefa in tufafin ya riga ya kai kanta to yanzu shi kenan ya samu dama shi yake da ikon ya mallaki wannan mata wa in sha'a zawwajaha ghayrahu wa akhadha sadaqaha in ya ga dama zai iya aurar da ita ga wani ya rike sadakinta wa in sha'a adalaha wa mana min al-azwaj in ya ga dama ya kuntata mata ya hana ta yin aure yudarruha litaftadiya minhu yana cutar da ita dan ta fanshi kanta ma warisatku min almayyiti da abin da ta gada daga dukiyar mamacin farko da ya riga ya ainihin wato mutu au ta muta hiya ko kuma ita ta mutu fa yarisuha ya gaje ta fa in zahabatil mar'atu ila ahliha idan ko bayan mijin ita matan na farko ya mutu Allah ya taimake ta ta tafi wajen familinta qabla an yulqiya alaiha wali zawjiha thawbahu to fa a ahqqu bi idan ku Allah ya taimake ta bayan mijinta na farko ya rasu wani bai zo yayi mamaya ya dauki tufafin shi ya jefa akan ta ba ta riga ta karasa ta kai gida to yanzu tana da iko ainihin wato akan ta fa kanu ala hada ta sun kasance akan irin wannan halin hatta tuwfiya abu qais bin al-aslad al-ansari har sai da wannan mutumin ya mutu wa taraka imra'atahu Kubaishata binti Ma'an al-Ansariya ya bar wannan matan Kubaishata binti Ma'an al-Ansariya fa qama ibnu lahu min ghairiha sai dan mutumin ya miƙe wanda ba a ita ta haifa ba yuqalu lahu hisnun ana ce masa hisn wa qala muqatil bin hayyan yace ismuhu qais bin abi qais yace sunansa kenan fatara hasawbahu alaiha sai ya ɗauki tufafin shi kaga in ba jahiliya ba ya rayu matar babanka don ba ita ta haife ka ba zo kuma kai ka gaje ta ita ma ta zama kayan gado shikenan da ya zo ya ɗauki tufafin shi ya yi sa'a ya wurga a kanta bayan mahaifin shi ya rasu tun da ba ita ta haife shi ba fa warisa nikaha sai ya gaji aurenta bayan ya gaje ta sun matara ka hawa lam fi alaiha sai ya kyale ta ya daina ciyar da ita ruha ya ci gaba da cutar da ita da kuntata mata litaktadiya minhu dan ta fanshi kanta da dukiyar da baban shi ya mutu ya bari fa'atat kubaishatu rasulullahi sallallahu alaihi wa wannan matar ta taso ta zo gurin annabi fa ta ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inna aba qaisin tuwfiya lalle aba qaisin ya rasu wa warisa nikahi ibnu ɗansa ya ci gaba da gaduna a matsayin matarsa ta aure fala huwa yunfiqu alayya wala yadkhulu bi wala yukhalli sabili bai ci yadda ni bai mu'amala da ni kuma bai kyale ni ba fa sai manzon Allah yace masa uku yace mata uku idi fi baitiki ki je ki zauna a gidanki hatta ya atiye fiki amrullahi har sai Allah ya kawo al'amari daga gurin shi mu je da za a warware wannan matsalar Shi ne Allah ta'ala sai ya saukar da wannan ayyaci ya yi ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani la yahillu lakum an nisa a karaha daga yau kada wani ya ƙara gadan mace tilas matar da ba ta babansa ba ma ballantana nan gaba zai faɗi hukuncin kada wanda ya ƙara autaran matar da babansa ya aura ya ainihin wato ya mutu ya bari don haka wato malamai suka ce akan ce kariha ya karahu wato karahatan karahiya wannan shine na kyama amma sun ce alkarhu a nan yana nufin shine tilastawa al’iba’u wal mushaƙa wato a takura ma a tilasta maka sai kayi abu Allah maɗaukakin sarki yake kada a yi haka na haka an samu daga cikin ƙura'u kamar Imam al-Hanza da Imam al sun karanta bi dammil kafi kenan sun karanta ya ayyuhal allazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa qur'an kenan idan qur'an ne zai zama kakku gaji mata ta hanyar kyama ba sa so suna kyamar ba sa son ku gaje su kuma su ku gaje su dan haka ya zo a cikin suratu tauba haka ainihin wato rago ƙura'u suka karanta da fataha kenan ya ayyuhal allazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha shine imam Shadibi yake cewa wa damma huna karhan wa inda bara'atin shihabun wa fil aqabi subbita ma'qila haka imam Shadibi yake fada dan haka suka ce an yi makarhan nasba ne ala annahu masdarun fi mawdu'il hal kamar yadda al-irabi zai ainihin wato zu dan haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya harfu nida'in ne mun ce wannan kira ne na at-tashrifu wat-ta'zimu wat-tabdilu wale kiramu wato kira ne na mutuntawa da karramawa da girmamawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani dan haka ya harfu nada'in ne mabnin ala sukun ayyu munada mabnin ala dammi ko ka fi mahallin nasbin wa huwa man'ud ko ka ce fi mahallin nasbin wa huwa mubdal min ha'u harfu ne shine litanbi allazina ismu mawsulin ne mabnin alal fati fi mahalli ainihin wato fi mahalli nasbin na'at ko fi mahalli nasbin badal na ainihin wato wannan wato abinda ya gabata na nidaji din na ka amanu fi'ilun madin ne mabnin ala dammi litisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il na ka jimla fi'iliya amanu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab sannan har wa yau wal jumla ya ayyuhal ladina amanu la mahalla laha isti'nafiya dan fara farkon zance za a yanzu dan haka sai Allah ya ce la yahillu lakum bai dace gare ku ba bai halatta gare ku ba an tarisun nisa'a ku gaji mata la harfun nafiya harfun na fi'il korewa Allah ya yahillu kuma fi'ilun mudari'un ne marfu'un لتجرده من النواسب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيره لكم الجار ني والمجرور نهك أن سيد ما حرف نسب ني ومصدر واستقبال مبني على السكون ترثوا زيد ما فعل مضارع ني منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل da haka annisa shine maf'ulin bihi mansubun karhan din shine suka ce hal ne kai tsaye wai suka ce a karhan din nan masdarun ne fi maudi ilhal. wanda mun yi irin wannan bayanin a baya akan samu masdar ya zo ya tsaya a ainihin wato maudi na ainihin wato hal to wal masdar al muawwal min an wal fi'il fi mahall raf'in fa'ilun na yahillu domin la yahillu bai halatta lakum gare ku ba me bai halatta ba an tarisu nisa a kara in ka gama wal mazdarin mu'awwal fi mahallin raf'in fa'il na yahillu la yahillu shi yasa wasu malamai suka ce na balaga wannan jimla ce wato khabariya kamar labari ne amma jimla ce insha'iyya Allah ya kawo da sigar labari amma kuma hani yake yi cewa kar a gaji mata ta hanyar tilas ba sa so a ce kuma dole sai an ainihin wato gaje su mun yi maganan gado a baya akan ce risal mala sara ilaihi ba'da mautil mawrid idan dukiya ya kwarara zuwa gare shi bayan mutum ya mutu to shi kuma gado dama ko me aka mutu aka ban maka in dai gado ne ai sunansa gado to gado kuma akwai wanda zaka gada kuma ba wani bane ya mutu ban maka wannan gadon yana nan ina ba ta fahimta wani gado ne zaka gada kuma ba wani bane ya mutu ban maka ita ce aljanna yasa Allah ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya idan in aljanna suka shiga aljanna haka za su yi wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda Allah ya gadar mana da ƙasa ita ce ƙasa aljanna haka Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun wannan ita ce ƙasar aljanna to wannan gado ne da za ka yi wanda ba wani bane ya mutu ya ban maka kawo matsayin shi sannan akwai alwarisu wato wanda zai yi gadon da shi kuma ba wanda zai gaje shi waye zai gadon da ba wanda zai gaje shi shine Allah subhanahu wata'ala dan ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha Allah ya ce ni zan gaji ƙasa da duk wanda ke bayan ƙasa kaga shi Allah ba za ka ce kana jira nan da zai mutu ba kai kuma ka ba ka isa ba domin shi alhayyu ne alqayyum afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat naka shi ya tsayu da kanshi kuma ya tsayu da kulawa da ainihin wato rayuwar wani wannan shine naka warisa fi'ili ne wanda yake ainihin wato sulasi mujarrad mudari'in sayaritu yana daga cikin af'alu guda takwas a larabci wanda mudari'insu ya fita daga ƙa'ida domin idan fi'ili ya zo ala wazin fa'ila madi mudari'insa yana zuwa ya fa'alu ne bil kamar hafiza ya hafazu ina fata an fahimta kaman sami'a yasma'u da makamancin irin wannan amma warisa sai dai a ce kamar ya risu ne wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي إيه faddalana ala kasirin min ibadihi almu'minin Allah sai yake wa warisa sulaimana wa warisa sulaimanu daud annabi sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi daud shi yasa masdarin warisa akan ce warisa yaris masdarin sa ya zama warsan wirsan irsan risatan wirasatan duka masdar ne na ainihin wato warisa da haka nan gurin in kan gama li'irabi za ka ce wal masdar al-mu'awwal min an wal fi'il fi mahall raf'in fa'il mu'akhkhar taqdiruhu la yahillu lakum irsun nisa'i karhan bai halatta gare ku ba ku gaji mata tilas idan ku kai masa nasaba kace la yahillu lakum irsun nisa'a sai ya zamanto a nan gurin masdar ya zamanto ya amalu amala fi'ilihi an nisa'a sai ya zamanto shine maf'ulun bihi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum minkum innakum kuntum qauman fasiqin sannan Allah ya ce sun mastawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i ووصينا الإنسان بوالده إيسانا حملته أمه كرها كرها وودأته كرها وفصاله ثلاثون shahara. ya tabbata a cikin mafatihul ghaib at-tafsir kabir na Fakhruddin al-Razi yake cewa ai ilam ka sani annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki ba'ada bayan wasfi taubati siffanta tuba da da'a ila ahkamin nisa'i sai kira zuwa ga hukunce hukuncin mata wa alam ka sani anna ahlul jahiliyyati su mutane a jahiliya kanu yu'zuna nisa suna cutar da mata bi anwa'in kasiratu min al da duk wani nau'i daban-daban na cutar da mata wanda baka tunani a jahiliya suna yi wa yazlimunahunna bi durubin min adh sannan suna cutar su da nau'i nau'i na zalunci daban-daban fa qala Allah ta'ala na ta'ala an hafi fi hadhihi al-aya sai Allah ya hana su a wannan ayar yace ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarithu nisaa karha sannan yace wala ta'adluhunna kada ku kuntata musu kana zaune tare da mace litazhabu dan ka tafiyar da bi ba'di sashin ma abinda ataitin hunna kuka ba su na sadaki abdullahi dan abbas yake cewa hadha sirrajuli takunu lahu almar'atu wannan yakan faru ne akan mutumin da yake da mace wa huwa karihul li suhbatiha yana kyamar ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa dan mace saboda mu'amalarta da namiji Allah madaukakin sarki sahiba ya kira ta a Qur'ani ko Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi idin bi bani sai ce wa sahibatihi wa akhihi sai kira mata sai ya ce mata sahiba kamar yadda ya ce an na ya kunu lahu waladun walam ta lahu sahiba ya za a yi a ce Allah yana da ɗa bayan ba shi da sahiba bayan ba shi da mata ko yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi dan haka ita mata sahiba ce dan akwai rufin asirin da sai dai matarka babarka ba za ta iya ma ba ko kuwa Allah ta'ala ya samu dace walaha alaihi maharun to a kan shi akwai sadakinta bai ruha sai ya ci gaba da cutar da ita litaftadiya wata rudda alaihi ma saƙan ilaha min mahari don ta san yadda za ta ta fanshi kanta sadakin da ya ɗauka ya ba ta kafin ya aure da kuɗin da ya kashe yana so sai ta dawo mai da kayan shi sai Allah ta'ala sai ya hana masu imani ya ce wala ta'aduluhunna kana zaune tare da mace kakka kuntata mata ka musguna mata ka ci mutuncinta kai kawai target ɗinka shi ne kana so sai an kai matakin da ita kanta ta fahimci tana cikin wahala to daga baya kawai sai ke tunanin to tunda na shiga matsala bari kawai in yi rabas in dawo baya abin da ya biya san da zai aure ni in dawo mai da kuɗin shi kawai a kashe auren Allah madaukakin sarki ya ce kada a yi haka ina ba ta an fahimta na haka laɗin hani Allah madaukakin sarki ya ce wala hunna kada ku kuntata musu la harfun nahiya wa jazmi ta'adilu fi'lun mudari'un ne majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hunna din damirun ne lil gha'ibat mabniyun alal fati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi saboda sai ya kawo lamu ta'alil kuma me yasa zaka kuntata wa mace sai ce li dan ku tafi lamu harfu harfu harfu ta'alil harfu nasbin wa ta'alil tazhabu fi'lun mudari'un mansubun bi an al-mudmara jawazan ba'da lam at-ta'lil wa alamatu nasbihi حذف حرف الإلا هو علامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل ببعد سياق كاو باء حرف جر بعد اسم مجرور بالباء وهو مضاف ما اسم موصول ني mabniyun alal fati fi mahalli jarrin mudafin ilayhi na haka litazhabu na haka suka ainihin wato ce wannan wala ta'adilu hunna litazhabu bi ba'di ma mun hunna kada ku kuntata musu dan ku tafiyar da sashin abin da kuka ba su na ainihin wato sadaki sai ce illa an a atina bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da alfasha bayyananniya na haka nan mun hunna suka ce a ataitu fi'ilun ne fi'ilun madin ne mabniyun ala sukuni litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun baridun muttasilin bi fi'ilin mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il wal mim alamatu al jam'i mabniyun ala dhamm wannan wawun din suna kiransa ce masa harfu ishba'i sa aka ce ma ataitu mun hunna hunna din shine fi mahalli nasibin maf'ulun bihi to irin wannan fi'ilin yana samun maf'ulin bihi guda biyu dan haka suka ce na biyun mahazufun zai zama taqdiri bi ba'adin ma atitumuhunna iyyahum sashin abin da kuka dauka kuka ba su su matan iyahum din sai zaman to shine maf'ulin bihi sani wanda yake ainihin wato mahazufi ne an hazzafa shi dan haka jimla fi'iliya atitumuhunna ita ce silatul mawsulin na ma la mahalla la hamil al-ira sai aka kawo illa harfu istisna'in harafi ne na togaciya sai fa in an yi atina bi fahishatin bayyana mace ta zo da alfasha wacce take mabayyana ibnu kathir da abubakar sun karanta mubayyinatin wa mubayyinat bi fathil ya da haka mutanen kufa haka suka ainihin wato yi musu ainihin wato wa wafaqa ahlul madinati wal basra fi mubayyinatin wal baquna bi kasriha don haka imamu shaɗibi ya ce wa fil kulli fafta ya mu dana sahihan wa kasrul jam'i kam sharafan Allah. haka imamu shaɗibi ya faɗa don haka mu bayyanatin dinnan mu'annas ne na mubayyin daga bayyana ne ya bayyana mubayyin mubayyin mazarin zai zama tabiyin ne ismu fa'il ne min bayyana wanda yake ruba'i ne dan haka malami suka tsara wa juna ilimi me ake nufi da illa an yi atina bi fahishatin mubayyana abdullahi dan mas'ud da qatada suka ce hiyan nishu wanda mun faɗa a baya mun ce kalmar alfasha tana zuwa a qur'ani da ma'ana guda hudu tana zuwa da ma'anan alma'asiya tana zuwa da ma'anan zina tana zuwa da ma'anan luwadi sannan tana zuwa da ma'anan annishu mace zamanto ta kangare wa mijinta ta zama mara da'a mara mutunci to wannan shine nusus dan haka suka ainihin wato magana wasu daga cikin malamai shine maganan Hassan al suka ce shine zina to a iya samun ka gama ce kuma ta haɗa biyun duka gashi tana yin ainihin wato zina sannan ba ta jin maganar mijinta duk wata doka sai ta Shi ne annal ya'ani al idan nashat auzanan halalin rudi an yi tsala alkhul'a idan mace ta zama ba ta da mutunci kun san ana samun irin wannan mata ta ga sun kashe kafa an shi sa ba haushe ke wani karan magana ya ce wani abu in ya gagari maza to sai mata kar ka ɗauka ko wasa ne ba yanzu yanzu nan mace sai ai abin in ka biya mata sai sai dai ka buɗa ka bangare amma wallahi ita sai ta dake ta ci gaba da kallon mutane mutane na kallon ta ba haka bane yanzu ita wannan matar kwanan nan yaro ɗan shekara biyu da ta karya shi guri shida ta zo ta fasa mai ido ta sa reza ta yi yanka mai harshe ta fasa mai marina a cikin maza kowa ne zai rashin imanin eh? yan jaridin da suka ɗauko wannan rahoton suka ce tun da suke a duniya suna jin labarin rashin imani na kishi amma ba su taɓa ganin irin wannan ba. yaro faɗin shekara biyu ba da wani abu akwai matan da ba su da mutunci fiye da yadda ba ka zato hanyar ma da mutunci ba su san shigo wallahi an gane to haka kuma ake samun a cikin mazan wa anna min na Salihu wa min na duna zalika akwai akasin haka kuma haka ake samu wala ba ka gane wannan sai kana shiga rigingimu na aure za ka sha mamaki yanzu ɗazu a karatun da muke na mata wata taɓar gazar fa in aka yi wuta fa wallahi ba irin mu take buƙatar sifatawa ba sai maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad dan hanbali sun taso daga sabai saboda an kira ruwa kira ruwan da sai ta ina ma za ka fara mace ce da aurenta ta zo tana da alaƙa da wani ta soyayya da aurenta mijin ya kama ta da ya kama ta kuma da wannan laifin ya sake ta bayan ya sake ta bata gama idda ba a cikin idda wancin ya zo ya aure ta kuma kuma ta yanzu ta haihu in aka zo fatawa wannan ta ina za ka fara ba zai da ka dinga kulike ni ba fatawa an an ballo fatawa ta yi girma irin wa'annan suna nan da yawa Allah akwai yadda za mu je ga wasu sun rubuto ta sun yadda cewa mazan su mutanen kirki ne kuma suna iya kokarin mazan a kansu amma wallahi ba wani abu da suke na kyautatawa mazan wannan sun yadda sun ji wa'azi za su gyara Da haka dan Allah ta ina za su fara kaga nan ma Allah ya so su su sun ji wa'azi gyarawa za su to ana samun irin wayannan matan wata in ta shuka wani rashin mutunci in ka kalle ta aka ce ita ce wala ba za ka yadda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to ana samun irin wannan a cikin ainihin wato a cikin mata ata yake cewa kanar rajulu idza asabat imra'atuhu fahishatin idan mutum ya samu matarsa ya zamanto mai alfasha ce aka da minha ma saqa ilaiha wa akhraja sai karbi abin da ya bata lokacin da zai aure ta sai fitar da ita daga gidan shi sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato fa nasakha Allah ta'ala dalika bil hudud dan haka ya tabbata a cikin zadul masir fi ilmin tafsir na jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad Aljauzi, wanda ibn Aljauzi ya rasu shekara ta 597 yana nan da littafi na tafsiri zadul masir wani zaka ganshi mujalladi hudu wani mujalladi takwas haka ake yin shi yace ibn jarir tabari yace wa hadha al laysa bi sahihin maganar cewa wannan ayar an shafe ta ba magana bace take tabbatacciya imamul mufassirina li'anna hadda, hadd haqqullahi domin haddi haƙƙi ne na Allah wal iftidaw mace kuma ta fanshi kanta yace haqqun ne lizawj haƙƙi ne namiji walaysa ahaduhuma mubtilan lil akhar dai bai bata ɗaya, haƙƙin Allah na nan haƙƙin miji na nan yace wasahihu annaha idza atat bi ayyi fahishatin abin da ya tabbata idan mace ta zo da kowane irin nau'i na albasha kun san yanzu akwai wani abu da 'yan mata suka fito da shi na yayin idan ka je neman yarinya aure da ka ji ta ci yana da hawan jini yana da ƙwalsa to babanka shi ne hawan jinin mamarka ita ce ƙwalsa ina ganin ba a fahimci karatun ba fa sai ya zamanto da yawa daga cikin 'yan mata ka auro su kana aure da su amma sai kaga wai za ta yi zama da kai kuma za ta rikici da mahaifiyarka akwai akwai maza banzaye dan banzaye al astaghfir me zan faɗa ne eh karin ya amfani da kalma mai nauyi ne sakar karo zan ce ne ko wanda ba mutum a gaban shi mata shi ta ta alfarman maman shi sai ce to ai laifin ta a ita ta jawo a ita ba ta jin magana ne kaza kaza kaza kaza kaza to wallahi wannan yana daga cikin abin da duk halar dan da ya haiku ba yadda za a keta alfarma mahaifiyar shi wai saboda mata yana kallon ta ya zara mata ido ba zai yi ba wallahi Allah ta'ala ya shiryar da mu dan haka yake cewa min min zinal fardi na zinan farji au ba za a lisan kun ga haka imamul qurtu imamul tabari ya faɗa ba za a lisan gautsin harshe mace duk abin da ya fito bakin ta ba ta tattaunawa kawai ya rabo shi za ta yi wasu ɗan matan yanzu in suna magana yadda ka san an haife ta a garin kaba kaba haka take magana duk abin da ya fito bakin ta laftuwa za ta yi to kuma laifin iyayen ne ba a karanta yanzu aure ya kamata a nan kasan a zo a mai tsari karantawa a firamare gwamnati ba za ta ɗauke ka ba sai kana da certificate aure ne kaiwa ake baka ko ka san shi ko baka san shi ba ko za ka rike auren ko ba za ka rike ba kawai sai a ɗauki aure a ba mutum sai ga matsan mazan matsala matan wa matan matsala haka ake ba za a tilisa duk abin da ya fito daga bakin mace kawai ta yarbo shi ta faɗa saboda rashin mutunci haka ake samun irin waɗannan a ɓangaren ainihin wato mata dan haka yace jazalahu an yi adilaha wa yudayyiƙa alaiha hatta tasbiya ya halatta ga namiji ya kuntata mata ya takura mata har sai ta nemi hanya da kanta cewa da ci gaba da auren nan gara a kai to ya za a yi kin san abin da na kashe na ka dawo min da kayana in sallame shikenan sai ta kara gaba sai ta wuta ina fata ta an fahimta wannan yana daga cikin adalci na shari'a domin asali idan ka aure shari'a mace ya kamata a haɗu a mutunta juna a rufa wa juna asiri a zauna lafiya ko to sai ta zo tana da a lisan duk abin da ya fito bakinta faɗa za ta yi ba abin da ya dame ta da abubuwan da bai dace ba Allah ta'ala ya shirye da mu to shine Allah madaukakin sarki ya wannan magana ya tabbata a cikin aljami'us sahihul muktasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce da ayoyin da za mu tarar a gaba shari'ar musulunci ta ajiye ƙa'ida idan mace ita ta haifar da wa'annan matsalolin ko ana zaune ta kallon miji ta ce kawai ita ba ta san shi ba za ta yi cigaba da zama da shi ba yaya za a yi a warware matsalar addinin musulunci ya tanadi yadda za a warware matsalar Imamul bukhari ya buɗe babul Kul'i wa kaifa talaqu fihi babun da ke magana akan kul'i kuma ya ake yin saki a cikin shi ya kawo hadisi mai lamba ta da da da biyu uku. hadisin abdullahi ɗan abbas ce anna mar'ata sabit bin qais ata ata atat sallallahu alaihi wa sallama ta zo wajen mazan Allah fa qalat ta ya rasulullahi sabit bin qais ma a'tibu alaihi fi khulqin wala dini tace sabit bana tuhumar a addinin sa ko a dabi'ar sa ta yadda 100 bisa 100 mutumin kirki kuma ka iya samun haka kai ka fi kirki mata kake ba ta kanka ta je ta nemo wani ɗan dune ɗan dune ta ce shi take so ko kuwa ko kuwa kar ka kai mamaki dan duk turkin kan mace ta ce ba ka san ka shi yafi komai sauki a gurin su abinda be kake tsammanin ba zai ja mace ba ta ga kar tana son wani sai ga tana son shi saboda wani saboda shi wani sai ka ga wallahi mace tana son shi ne kawai saboda sunan shi wani abin zai baka mamaki ko <laughs> ta ce ta yadda ba ta sukan shi a addinin shi ko a ɗabi'a shi ta yadda mutumin kirki ne ta ce walakin ni aka rahul kufra fil islam ta ce ina kyamar in koma kafarci bayan na shiga musulunci don haka da wannan ne malamai suka ce suƙul mu'amala mummunar mu'amala na daga cikin abin da ke sabbaba wa mutum ya bar musulunci ingantacci ya koma jabin musulunci فقال رسول الله صلى الله sai annabi ya ce mata a turuddin عليه حديقته kin karɓi gonarsa za ki iya mayar masa ƙwale sai ta ce na'am idan eh, iya mayar masa da gonarsa da ya bani a matsayin sadaki sanda zai aure ni ƙwale rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce masa ikbil alhadiƙata ka karɓi gonarka wa tsallika ta tsallikan ka sake ta da wannan hadisin ne malamai suka gina kul'i cewa idan mace aka samu nushus ba ta da mutunci tana da gautsin harshe ba ta mutunta iyayenka kuma tana da alaƙa da abin da yake alfasha ne yanzu idan wannan harka na social network ka fahimci tana mu'amala da wasu mazan ko a facebook ko a whatsapp ko a ina ne kaga duk wannan yana daga cikin illa an yi a cina bi mu bayyana. an zo da alfasha mabayyana to kai ma sai ka ɗauko hanyar da zaka takura mata in hankalinka bai natsu ba a ci gaba da zaman. dan sai an biya ka kayan da ka kashe kafin a rabu to in za a biya ka to sai a yi huli don haka hulɗin nan shi ne abin da zai warware rigimar idan mace ce take da buƙatar a rabu an fahimta a yi don haka ya tabbata a cikin sunan Bun maja a hadisi mai lamba ta dubu biyu da hamsin da bakwai daga hajjaji bin amur bin shu'aibin daga babansa daga kakansa ya ce, kanat habibatu bintu sahalin ta hata sabit bin ƙaisu bin shammasi ita wannan matar habibatu bintu sahalin tana ƙarƙashin sabit bin qais ashamma wa kana rajulan damiman mutum ne wanda yake gajere mummuna fa qalat ya rasulullahi laula makhafatullah tazo tace ba dan tsoron Allah ba idza dakhala alayya labasattu fi wajhi idan ya shigo wajena wallahi ba dan ina jin tsoron Allah ba saboda yadda bana kaunarsa da sai na ka koma jina na to mai abusa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي أتردين عليه حديقته kin karɓi gonarsa a matsayin sadaki ta ce eh sai annabi ya ce to ki mayar masa amma wannan hadisin da ke cikin sunan ibn majah bai inganta ba gaskiya wanda ya kawo da lafazin cewa ba dan ina jin tsoron Allah ba da na tufa masa majina a fuska min babu amanatul ilmi wannan hadisin bai inganta ba bai tabbata ba wanda ya inganta shine wancan na farkon wanda ke cikin bukhari to wannan idan mace ce ta ce ba ta son namiji ga yadda za a warware matsalar wajen abin da ya shafi hulɗi ka auri mace sanda za ka aure ta ka biya sadaki naira dubu ɗari yanzu ta ce ba ta son ka tana buƙatar aron shin za a dawo maka da daidai kuɗinka ne ko za a baka da ƙasa kuɗinka ne ko sama da kuɗinka za a bayar sannan ya halatta ka karɓi sama da abin da ka bayar malamai suka yi magana guda uku wanda shek muhammad salihu usaimin ya kawo a tafsirin shi ya ce akwai wanda suka yi maganan cewa haramun ne bai halatta ka karɓi sama da abin da aka baka ba saboda allah ya ce litazhabu bi ba'adi kenan sashi za ka karɓa ba sama da abin da ka bayar ba ma a muhunna illa an yi a tina fahishatin mubayyana wasu suka ce ya halatta wasu suka ce haramun ne wasu suka ce makaruhi ne amma mai samarar dani da ya risala ya ce idan an zo babin hulɗi, yayin da aka samu wannan matsalar tsakanin mace da namiji za a kalli cutar wadda ita mace ce wa miji ne da aka gwargwadon yanayin yadda ta cutar da shi gwargwadon yadda za a gina hukuncin nawa za ta biya gurin hulɗi, idan ta cutar da shi da yawa to alkali yana da daman ya sa ta ta bashi sama da abin da ya bayar sanda zai aure ta idan ko a'a ba cutarwa alkali zai iya sawa ta bayar da ƙasa da abin da ya ba ta lokacin da za a aure ta wannan hukunci ne na kotu kuma malikiya ake na haka kotu ce za ta duba ta ga yanzu me ya kamata sai a ba mu hudu ko a ba shi daidai da abin da ya bayar ko sama ko ƙasa da abin da ya ainihin wato bayar Allah ta'ala ya mana tofiki dan haka wannan ainihin wato shine Allah ta'ala yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf lalle ku yi mu'ashara ku yi mu'amala da mata mu'amalar da ta dace da shari'a don haka malamai suka ce amma fi gaira halakin zina yayin da ya kasance matarka ba ta zo da alfasha ba sannan ba bazi'a ba ce tana da ƙoƙari gurin kyautata maka da maka biyayya da maka mutunci to yanzu a wannan babin Allah ya yi umarnin cewa ashiruhunna bil ma'ruf lalle yi mu'amala da su mai kyau wacce ta dace da shari'a Allah madaukakin sarki yayi wannan umarnin yace lalle ai mu'ashara da su wacce ta dace da shari'a Abul Fida Isma'il bin Umar bin Kathir al qurayshi al-Basri thumma Dimashqi wanda ya rasu hijira 744 karkashin wannan ari yace wa hunna bil ma'ruf shine ai tayyibu aqwalakum lahunna ya zamanto kuna dada dan maganganu tsakaninku da matan an fahimta ai kar ya zamanto tunda ka je neman auren yarinya tsakaninka da ita kalmomin soyayya ana zuwa gida sun yanki kai ka ɗauka cewa wacce ake faɗa ma ana santa ana faɗa mata ne lokacin da ake raɓewa a jikin bangon gidansu in dai ta riga ta shigo ciki to yanzu sai dai a faɗa ma wata kalmomin soyayya ba ita ba wannan ma kuskure ne da wasu mazan ciki har wani abu ake yi a nan ƙasar wayan ka riga ka auri mace sai dai a ci gaba da zaman haƙuri wai maganar soyayya ya ƙare ni kuma nace ƙarya ne wallahi wannan ita ce gaskiyar magana za a yi haƙuri dama zama yau da gobe ba sai Allah ba ko kuwa to amma dai a ce wai shi kenan zaman soyayya ya ƙare fili zaman haƙuri wannan ba gaskiya ba ne da aka tsayyibo ya ce aqwalakum lahunna ku zaman to kuna musu kyakkyawan zance wa hassinu af'alakum wa hay'atikum kuma ku kyautata ainihin wato aikin ku da sifar da yawa daga cikin maza su suna son abu mai kyau matan shi amma su ba su abu mai kyau ko in ka ga mutum da yawa ba kowa bane a cikin mu yake sa kaya ya zauna a gidan a ce ina za ka je ci wala ba inda zan yi kawai saboda ke ne in ka ga mutum yana sa kaya ya fesa turare to wala akwai inda zaki ba haka ne? Ke ka tabiyar ba abdullahi dan abbas abdullahi dan masu'udu haka ya faɗa yake cewa ni ina yin kwalliya ga matata kamar yadda nake so ita ma ta dinga min kwalliya da ya dawo kuma daga inda ya je sai ya cire kayan sai ya rafi sai ya ɗauko jallabiya da silifas sai ya saka ba haka yake ba haka yake jallabiya mai gajeren hannu da silifas <laughs> haka ake ina haka gaskiyar magana maza ma a ji tsoron Allah a gyara wannan matsar ka dinga samun lokaci lokaci ka sa kayan da suka fi kima da daraja ka fesa turare ina za ka je ka ce wala ba inda zanni ai duk wannan kwalle ta ki ce wallahi ke kaɗai na ma wallahi wannan yana daga cikin wa ashiru hunna bayan faɗan maganganu daɗaɗen kalmomi wasu da yawa daga cikin mata daɗaɗen kalmomi ma ba sa samu tsakaninsu da mana kullum sai dai faɗa akwai wanda yin shigo gidan ko sallama bai sai dai kawai ga mata a tsaye akan ya ta gan shi a tsaye da ta ɗago sai gaban ta faɗi saboda shi shi ko sallama bai idan zai shigo gidan saboda haka gaskiyar magana ya kamata dai a tsoron Allah a duba abin da ya shafi wannan mu'amala ta mata din dan haka bi hasbi qudrati kuma kaman gwargwadon ikon ku inji al-Imam Ibn kasir kama tuhibbu zalika minha kama yadda kai ma kake son haka ga mace faf'al anta biha mislahu kai ma ka aikata maka kwatankwacin haka ina ba ta an fahimta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum li ahalihi khairukum khairukum li ahali mafi alherin ku shine annabi ce wa ana khairukum li ahali ni na fi ku zama mafi alheri a wani iyalai ba haka ne ai shi yasa muke ce ma waɗannan na yanzu idan suna so su koyi soyayya mai ɗorewa, to su koma su kulla alaƙar da gidan annabi da rayuwar magabata wannan soyayyar da ake koya yanzu da an je zaman aure kaga auren ya balle soyayya ce daga littattafan hausa sai a fim ake koyanta kuma faƙilu shi idan ma an ce layu wanda bai da abu babu yadda za a iya bayar da abu idan ka san rayuwar gidan annabi yadda take da yadda ta gudana da iyalan to ƙarshen soyayya ce sai kuma cikin ɗaliban sai a zo a yi koyi da yanzu abin da un musulmin ta yi maman ana tsan maliku a wannan zamanin sai ka tara mata biliyan kafin ka samu wacce za ta yi abin da un musulmin mijinta ne dan ba shi da lafiya ta tara mutanen gidan ta ce bayan mijin ya fita dan yara su kace kada wanda ya kuskure ya faɗa wa mijina dan shi ya mutu ku bari ni zan mai bayani da kaina da ya dawo ya tambaya ya yaron nan ya jikin ta ce ai ya fi kowane lokaci na tsuwa? tunda ya mutu bai motsi ba ya fi kowane lokaci na tsuwa ba ta kawo masa abinci ya ci ya sha kafin ya dawo sai da ta yi kwalliyar da bata saba yi ba bayan ya ci abinci ya sha ya zai kwanciyar aure da ita sai da aka gama ta ce mai gida da Allah ya kake gani yanzu idan masu kaya suka baka aran kayansu kuma daga baya suka zo suka ce ka ba su ya kamata ka ce ba za ka bayar ba ko za ka ba su kai musu godiya ya ce a inda da mutunci mutane su baka aran kaya ka yi amfani da shi ka ji daɗi su zo su ka ba su a kamata ka ba su kai musu godiya ne sai ta ce to ɗanka ba ka ba ne na Allah ne ya karɓi kayansa kai ma kai masa godiya yanzu kana da kafa ta ya mutu da kaji an doko ma waya da ku da kuka ya kasan abin da ya faru idan waka ake waƙiya mai akuwa ta riga ta wakule ta liwaka ake ha ba ba da haka wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallama annahu jamilul ishra yana daga cikin ɗabi'un annabi yana da kyakkyawan mu'amala da'imul bishri yuda'ibu ahlahu yana wasa da iyalansa har wasu suke faɗan cewa wai dan me za a ce wai na Aisha wai sun zo suna tsere da annabi ai wannan cin mutuncin annabi ne shi ba nashi baban fa yana da iko yayi wasa da tashi mamar ko kuwa ya yadda mamashi ba ta samar da shi ba sai da baban shi ya wasa da mamar baban shi yana da iko ya wasa da tashi mamar amma shi annabi bai da ikon ya wasa da matar shi bayan shi ne Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi shi baban ka ai ba ce mana laqad kana lakum fi hayati abika uswatun hasana wa an faɗa mana wannan to wannan reni ne wai yana ganin dan me za a ce annabi na wasa da matar shi har ma suna tsire wai ai an rage mutuncin annabi a wannan ƙara mutuncin annabi ne don a nuna cewa annabi yana da kyakkyawar mu'amala da iyalansa wa ya talattafu bihim wa yuwassi'uhum nafaqatahu yakan wato tausasa musu kuma ya yalwata masu gurin ciyarwa Ke yasa ko ka ya dauko kinkin kinkin idan ka taso zaka karba sai ci a kyale ni ma abucin iyali shi yafi cancanta wa iyalinsa hidima sallallahu alaihi wa sallama haka yake wa yudahiku nisa'ahu yakan yi dariya da matan shi hatta innahu kana yusabiqu aishata ummul mu'minin radiyallahu anha yatawaddadu ilaiha bidhalika yakan yi tsere da ita annabi yana san ta take cewa sabaqani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sabaqtu wata rana maka jira maka ya tsere ya tsere min wata rana ni na tsene masa wadhalika qabla an ahmila al-lahma thumma sabaqtuhu ba'da ma hamaltu al-lahma fa sabaqani fa qala hadhihi bitilka ta ce maka ɗan yi tsere farkon al'amari na tsere mai daga baya bayan na ɗan yi jiki maka ya tsere min ya ce to hazihi bitilka Ka ga aiko na farkon kyale ce a babi ne na wasa sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wani da ya doka kofar gidan tun daga kofar gidan zai fara kwalla da buta a ce a gafara ga baban wani nan ya shigo a gafara a gafara shagon aski fa na je na ga wani ana mai aski ya ya sa a dinga gyaggyara gashin bakin wai ka san ma tun a mudun askin yana mazuri wai mata ne yanzu dole sai ana mazure ne kuma matarsa fa zai koma gida ya zare ido ita zai mazure fa wannan shi ne saboda haka ba daidai ba ne in da ka yi mazure a waje wata mata ya kamata ta mazure ba matarka ba an fahimta yi wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baiti inda inda indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daren da annabi idan zai kwana a ɗakin wannan yakan kira matan gabaki ɗaya fiye a kulma a hunnal asha sai ci abinci tare da su a ɗakin mace ɗaya da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a gyara kun san da yawa daga cikin mata idan ana zaman aure kana da mata biyu ko uku ko hudu to sun ɗauka ran da kake ɗakin wannan haramun ne ma ka shiga ɗakin wannan ko wani abu za ka ɗauka sai dai ka tsaya daga waje kamar munafiki ke da Allah mi ko mun wai kana shiga ɗakin to an samu matsala kayi munafinci saboda haka aka ga wata ko lafiya ne ba ta da shi to ba daman fa ka shiga ka gaida ita ka duba ta ka ga yanayin jikinta yake a'a kana yin haka to yi munafinci munafiki ne to da aka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ba kullum ba wasu lokuta sun matansarifi kullu wahidatin ila manzilaha kowace sai ta koma ɗakinta wa kana yanamu ma almar'ati min nisa'ihi fi sha'arin wahid kuma yakan kwanta da matar shi a mayafi ɗaya sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana idza salla al-isha yadkhulu manzilahu yasmuru ma ahlihi qalilan qabla an yanama in an yi sallar isha yakan shiga gida ya zo na ya fira da iyalan kafin kuma ya kwanta ya bace to mu kuma yanzu wani falmi girati su ba zai in ya fice da asuba ba zai dawo ba sai mi sai sha ɗaya na dare ko sha biyu shi yasa in aka wani bala'i ya faru aka sa doka mata su yi ta fatan kada Allah ya sa a cire saboda wasu ba sa ganin mazan idan an cire doka wannan duk yana daga ciki yu'anisuhum bidhalika sallallahu alaihi wasallama annabi yana ɗebe musu kewa Allah kuma ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun to muna da kyakkyawan abun koyi kuma cikin rayuwar manzon Allah baraka ji yadda nana Aisha ake yi da annabi idan an zo za a tinama kai yanzu idan ka zo misali zaka ci kaza da matarka wataƙila balla kake ka ce to barin baki a baki ita ma ta ballo ta ce barin baka a baki ko to su ba haka ake ba idan annabi ya ballo cinyar kazan ko naman rago idan zai ci idan ya gurgura ya gurgura to za ta karba inda ya ɗora bakin shi ya gurgura ya gurgura nan za ta sa inda ya ci ita kuma ta gurgura ta gurgura sannan annabi ya kuma karba inda ta ɗora bakinta ta ci a nan zai sake gurgura har sai naman ya tsare a haka ake cin naman hadisai nawa aka ruwaito matan annabi suna ba da labari cewa mun kasance muna wankan janaba ana wa rasulullahi fi ina in wahid ni da annabi a cikin kwarya guda ɗaya yana kan batar ruwa ni ma ina ainihin wato kambata duk wannan yana daga cikin abin da Allah ya faɗa na wa ashiruhunna bil ma'ruf lalle ayi mu'amala mai kyau da ainihin wato mata to yanzu mu mu mazan muna da matsala gaskiya da yawa daga cikin mu ba ma yin wannan kyakkyawar mu'amala ko ta ɓangaren waya ne aka bugu to kakan gane matan mutum da budurwar shi da an kira waya kaga mutum ya ɗauka hanyar eh, ladidi kenan <laughs> to bilayi da ba sa abu budurwar shi ce amma idan matan shi ce da kaga mutum an doko ya ɗauko ya kama faɗa to menene <laughs> ba yanzu na baro gidan ba in akwai wani abu kafin baro gidan ba za ki faɗa ba wallahi tallahi za ka ga matarsa ce wannan yana daga cikin abubuwan da tsakani da Allah dole mu ji tsoron Allah mu gyara ya shiga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf lalle ai mu'ashara da mata mu'ashara da ta dace da shari'a inji Allah madaukakin sarki Allah sai yace fa in hunna. idan kuka ki su matan sai aka kawo fa'un isti'nafiya in harfu shartin wa jazmin tajzimu fi'ilaini mudari'aini mabniin ala sukun karihikimu wato kaman wancan atikimu da haka karin fi'il madin ne mabni na ala sukun litisalihi bi ta'il mutahaddika wa ta'il mutahaddika damirun baridun ne muttasilin bi fi'ilin mabni ala dammi fi mahalli raf'in fa'il wal mimu alamatul jam' alwawu harfu isba'in ne harafi ne na ainihin wato isba'in kunna zai da zamanto fi mahalli nasbin maf'ulin bihi wal jimla fi'iliya fi mahalli jazmin fi'ilu shar Na aka fa sai ga waƙi a fi jawabin shar na aka asa zai zama to fi'ilun madin ne na naqisun Na aka jamid ne na aka yayin da ya zaman to fi'ilun fi fi'ilun madin ne na naqisun jamidun na aka asa wani lokaci yakan samu suna da kabari amma idan ya zama naqis kenan amma a nan gurin bai samun suna da kabari saboda nan ba ƙis ba ne tam ne da haka za mu ce a sa fi'ilun madin mabnin alil fati al muqaddara alal alif mana amin zuhuriha at ta'azzur da haka an takarahu shay'an an wato wal masdar al muawwal in ka gama zai zamanto shine fi mahallin raf'in fa'il na ainihin wato asa dan haka Allah ta'ala ya ce fa in karitumun in kuka kyamaci matan fa asatu su da yawa an taka rahushe an kwa'i kyamatar wani abu amma wa yaj'al alallahu fi khairan kathira Allah ya kawo alheri mai yawa ya sa a ciki ko kuwa shi yasa ibnu abbas yace fi a cikin wannan ayar shine wa huwa an ya'tifa 'alaiha fayurzaqa minha waladan idan kana tare da mace ka tausasa mata watakila tana wasu ɗabi'u wanda ba su shafi shari'ar musulunci ba kai tsaye gima-giman laifuffuka ne wasu abubuwa ne na babin mu'amala ta rayuwa amma ka yi haƙuri da ita yace wa yakunu fi dhalika da khairun kathira sai ta haifan maka da sai kaga akwai alheri mai yawa a ciki wataƙila sai kaga ta haifan maka ƴaƴa guda goma da mazan da matan sai kaga duk Allah ya azurta ka da su sun haddace littafin Allah kaga ai ba alherin da ya kai wannan a duniya ko kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka ya zo a hadisi annabi ya ce la yafruku mu'minun mu'minatan kada mumini ya kyamaci mumina in sakita minha khuluqan radiya minha akhar in kana da wasu halaye da bai so to ya dinga aunawa adalci ne ba mai wushi ya ce mutum tare yake bai cika nawa ba goma to idan kana so ka zauna lafiya idan kana zaune tare da mace to ka dinga auna hasanatu hawa sayyi'atu yayin da take da kaso bakwai ko takwas to ka dinga yaba mata akan kaso bakwai ko takwas biyun ko ukun sai ka bata uzuri to in kai haka zaka zauna da ita lafiya amma matar da ya zama tuwa sayyi'atu ha shine kaso takwas hasanatu ha shine bi ko uku kaga ai zama da ita ba zai yi ba ina ba ta an fahimta to wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi dan haka mu yi kokari mu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lana wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi wa